Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa kashi na sittin da hudu. Lokacin da ya fito ya tarar da anti ya tazo suna tare da umma. Sallama kawai ya musu ya fice suka kalli juna Dan sun fahimci mutuniyar ta bata musu rai. Kukan jannar ɗin da suka jiyo saka suka shiga ciki wajenta dukkaninsu suka sami ta tana burgima a ƙasa tana ihu. Jadal me ya kike yi kamar yarinya karama. Umma ta faɗa tana rubuta ta zauna kusa da ita. Tana kuka sosai. Ki daina kuka mai jannan kin san ko baki da lafiya. anji ta faɗa tana rarrashinta Yaya ya daina suna umma ya ce baya suna ne ta zama a nan kar na koma. Umma yaya ya daina suna wayo Allah na shiga ku zan mutu. Ta faɗa cikin kuka sosai tana kwanciya a jikin umma. Umma ta ce bai daina son ki ba jannat. bango kika kai shi ne tun ba yau bakin san muran yana da hakuri akan komai amma in ya tashi fushi da abu ko sauraron sa baya yi janna duk laifin ki ne na san yin ki laifi amma ya baki hakuri ba so ɗaya ba kuma ba so biyu ba amma kin kike hakura ta ya kike so ya miki kuma cikin kuka ta ce umu ko da na yi niyyar yin hakuri in na tuna yanzu yana da wata matar ba ni ba sai na ji shi kansa haushi yake ni. wallahi miji nake kamar ana yanka zuciyata da wuka in na tuna ya yayi aure shi yasa na ce miki ki yi hakuri dole an san zaki da haka a ranki amma hakurin nan dai shine magani jannat sallamar da aka yi a tsakar gida ya saka umma ta tashi ta fita ta bar ta da anti surayya anti surayya ta ɗora da cewa jannat abin da kike wa iman ba kishi bane cutar kanki kike yi domin kuwa kina nisan kanki da shi kina kuma kusanta shi da amaryar da ya yi." yanzu ba kya gidansa ya zo baki saurare shi ba me kike tunanin zai in ya je can waccan ta ba shi kula da tarairaya shikenan mantawa zai da babin ki nan wannan ba sunansa kishi ba sunansa shirme ai kishi ba ya saka ka banzatar da mijinka sai ma ka sake rike shi nan ka ci gaba da amsa sunan tauraruwa a wajensa ke da imran nake son ki ma janar kin sani na sani babu mutum da imran ya so yake kuma kauna kamar ki ya so ki so mai tsanani yana kuma son ki shi yasa yake ta lallaba ki yana baki hakuri janar wasu bayan aka tashi musu kishiya ko kalma mai daɗi ba sa samu daga wajen mazajen nasa amma ke imran har rama ya yi har yanzu kuma bai mai da jikinsa ba duk saboda ke imran a hannunki yake zanna in ke kwantar da hankalinki wallahi mafi da gangar jikinsa ce a tare da ita amma ke zuciyar na gare ki tamkar waya hannun ki ce sai abin da kika so zaki yi da ita haka imran nake a wajen ki. me yana so wanda baki sani ba ita kuwa sabuwa ce ba yanzu za ta fahimci abin da yake so ba da wanda baya so ke kuma tun kina karama kin san ki na san wannan baya san wancan yana san wannan baya son wancan imran ya zama kamar cibi a wajen ke ce remote din yana hannun ki ki saka wa zuciyarki ruwan sanyi ki bawa wa kanki hakuri yanda ta take mata magana a tausashe ba karamin shigar ta magana ke barin za ta iya cewa tunda aka fara mata nasiya ba taba yi mata wacce ta shiga jikinta sosai kamar wannan ba a sanye ta dago kai ta kalla ta ce an cewa bai na shekara goma a nan ya daina damuwa da ni ba ni kaɗai ce da shi ba murmushi ke ta ce wasa yake kawai jannab ya faɗa miki da don kin ɓata mishi rai amma imran ba zai taɓa cewa ya daina damuwa da ke ba shi yasa na faɗa miki ki daina masa abin da kike yi kin ga gashi ya faɗa miki ba ke kaɗai ce da shi ba in ke baki kula da shi ba wacin za ta kula shi kin ga kin kai shi bango ne jannat kin masa abubuwa ya jure sosai da yana son ki ba dan babu yanda zai da ke ba wallahi jannat in kin ga yanda yake shiga damuwa kan ki sai kin tausaya masa ko abincin kirki baya ci kin ga ranar ɗaurin auren sa kasa tafiya ya sai da ya faɗa min dan Allah na baki abinci kici a wannan zamanin wani namiji ne zai samu yana hidimar biki wai ya tsaya ta kan wuri gidansa don bata ci abinci ba ke ma kin san babu jannat amma ke gashi ya fara a kan ki kullum a asibitin nan tun safe har dare sai su gwaggo sun yi mishi fada akan ya tashi ya tafi ya bar mu da ita kaɗai sannan zai tafi kamar ya kuka saboda ciwon ki wallahi fi da bata samu lokacin da kowace amarya take samu a wajen mijinta ba kin ji na ce miki wallahi amarya ce ko amma ya fifita rashin lafiyar a kanta to me kike so ya miki shiru ta yi tana sauraron anti maganganun suna shigar ta sosai tana kuma bin su daki daki tana hango kuskurenta a ciki jin ta ya shiru ya saka ni ta sake fadin allah ya halicce ki cikin mata masu zafin kishi babu wanda zai canja ki haka allah ya so ya ganki amma za ki iya sarrafa shi yanzu kin ga likita ya ce saura kaɗan ki kamu da ciwon zuciya in ciwon ya same ki wa kika cuta kanki ko imran shiru janna ce kafin ta ce kai na anti anti ta ce a dai kin fahimci zancen yadda ya kamata to ki yi kokarin sarrafa kishin ki a koda yaushe kar ki bari ya dinga fitowa haka kuma ki dinga yin wanta duk lokacin da kika ji ya taso miki ko ki karanta alkur'ani zama ki kuka ya zo kina masa faɗa ba shine mu fita faga kina ƙara tunzura shi ne saboda haka ki ji abin da na gaya miki kallon ta janna je ta ce anti insha Allah zan yi kuma na zana kura kurakurai na amma ku dinga ma da Allah ya rage mu abin da nake ji sosai ta gowa anti tausayi ta sake saukar da murya kan a da muna yi miki jannan kuma gashi nan muna gani Allah yana amsa mana anti yanzu ya zan yi yayi fushi sosai fa kyale shi zaki kar ki kira shi ko da ya zo ma kika ga ya share shi, ki kyale shi sai kin koma sai ki share shi ki kyale shi sai kin koma sai kin koma sai ya biyo baya daga kai antije ta sake cewa yanzu me kika san yayin ki yana so a tare da ke kamar abin da yake so ya ga kin yi jan lalle da kuma kitso kananu ta bata amsa tana kallonta anti ta ce umma ta ce mun sati ɗaya zaki a nan to rana asubar mai zuwa zan zo da mai lallan ka yi miki na kuma yi miki kitso da kaina sannan zan aiko miki da wasu turaren wanka da za ki fara amfani da su tun yanzu da kuma na gashi sannan akwai wani magani da zan aiko miki da shi kin san yanzu ba ke kaɗai ba ce dole ki dage da gyara kanki ba ina nufin ki fara shaye-shayen magunguna marasa kan gado ba ke likita ce kin san illar su ga mace ba sa mata komai sai lalata ta da suke ki dinga yin natural wanda za ki haɗa da kanki ki rika amfani da itatuwa sannan kuma in za ki kwanta da daddare ki sha abu mai sanyi ko ci ne mai kayan kamshi ki haɗa ki sha in za ki iya ma ki tafasa fari ki sha sai kamar ci in za ki kwanta waɗannan sun ishe ki nan ga gyara za kuma soyayyarki lokaci ɗaya maran zai sa ɗaga matsayin ki sama cikin gamsuwa ta ce to anti yau ki yi hakuri ki daina damun kanki akan abin da Allah ya riga ya rubuta dole ya faru ina zuwa ta fara tana fita daga dakin ta bar jannat cikin tunani cikin ikon Allah jannat ta yi amfani da abin da anti Jumma suka faɗa mata nan da nan ta fara jin sauki a zuciyarta da tunani yana tare da mafida da ya zo mata za ta kawar da shi ta fara wani abin sai kuma ta manta ko kuma farin da ce mata kenan kuma ta yi alkawarin amfani da shi sosai ga da da iyayen suke mata ga wadda take sha lokaci daya ta fara samun sauki a zuciyarta a cikin kwana biyun tana jin imran zai zo amma baya neman ta ita ma kuma tana ɗaki ba ta fitowa zuwa lokacin ta fara karɓar gyara daga wajen anti yaya har ma da umma ranar da ta kwana uku suka zo da mafi da ita kanta ta yi mamakin yadda ta karɓi da bata ji wani abu kamar da ba shi kan bata ma gan shi ba sai kiran mafi da ya yi suna tare ya ce ta zo su tafi suka sallama ta tafi washe gari ya dada zaki da yamma gajiya yunwa yake ji sosai yana shiga ta ran da ta kwalliya tana zaune tana jiran dawowarsa yana shiga ta mishi murmushi shi ma wasa ta karasa ta rungume shi kafin ta ce san da dawowa da murmushi a fuskar sai ce yau waya gida ya fada yana wucewa ta bayan shi kafin ta shiga har ya shiga wanka fitowa ta daga ɗakin bai jima bai fito falon cikin ƙananan kaya marasa nauyi ya zauna ya ce ba na abinci yunwa na ke ji ta tashi ba ta ce umaima fito da abincin nan wata ta kira da umaima ta fito da shi ta ajiye mafida ta kalle ta ce allah ya sa da ya yi daɗi umaima ta ce kin sani ya anti sai da ta gama fito masa da komai sannan ta ce to maza kike wajen momi tun da tana neman ki da to ta amsa dama da hijabi a jikinta da kuma kuɗi a hannunta ta fita zuba abincin da ke kawai yana kallon ta cike da tsallon mamaki yake binta da kallo har ta gama zuba mashi ta miƙa mashi karɓa ya yi aji a gefe ya zama ce a kusa da shi ta ce banda abin ka su ina ni na dafa abinci Umar ce ta dama kwanakin da suka wuce daga gidan momi ake kamun yanzu kuma ita take yi ke ba yi kenan kallon shi ta yanda ya kafa mata idanuwa sai jikin ta ya sanyi ta daga mashi kai alamin e ya girgiza kai ce daga yau karki sake ba wa mai mata mana abincin da zan ci cin abincin mai aiki baya cikin tsari na kin gane ko gabanta ne ya fara ta dagwar ta kalle ta ce to wa zai dinga dafa maka in ba ita ba jingina ya da kujera yana kallon ta ce kin mai aikin ki da ba za ki dafa mu abincin ba sai wata mai aiki kasa magana ta yi sai bakin ta da yake rawa ya katse ta da farin ki ɗauki wannan abincin ki tashi ki je ki dafa mu wani yanzu ki kawo mini kallonsa ce ta langabar da kai ta ce ban iya dafa komai ba ko wallahi ki koya ya kula yana miƙewa ya hanyar ɗaki sannan ya biyo ya ce na baki minti ashirin daga haka ya shige ciki ya bar ta baki buɗe rasa yarda ce ta kamar ta kuka haka take ji ba ta taɓa gwada wani abu wai shi kirki ba Dadi ma mai aiki ne yake mata sai wani lokacin momi idan ta yi wata ta ɗauko ta kira mai mamma sai ta ji ta a kashe sai ta ji ta tana kara alamun ta bar ta a gida ajiyar zuciya ta yi ta miƙe ta shiga kitan tana kallon gas ɗin cikin rashin sanin abin da za ta yi su ta ji ya fita ta san masallaci ya tafi ta soke numfashi tana tunanin abin da za ta yi wayar ta ɗauko ta shiga gugul ta rubuta ya za ta dafa dafa dukan taliya nan da na aka watso mata su nan da nan kuwa aka watso mata kamar banza ɗaya daga ciki ta danna ta filayin ta kalla gabaki ɗaya kafin ta fara ɗauko da abin da ta gani a ciki tana yi tana hawa, hawaye saboda bata saba ba kafin wani lokaci ta kata kata haka kitin ɗin ma ya ɓaci a haka aka gama jalof ɗin taliya ta kwace ta zuba a filas ta fito da ita ta ajiye gumi ta goge ta shiga daki da sauri ta canza kaya ta wanke hannunta. ta fito ta kulle kicin ɗin don ba za ta iya aikin shi ba sai umaima ta dawo lokacin da ya dawo ya kalle ta zai yi magana ta ce na gama murmushi ya zauna ya ce yarinyar kirki zuba min yunwa ke ji hannunta rawa yake ta buɗe abincin ƙaurin da ya ji suka taso ta ɗauke kanta ta zuba mishi ta miƙa mishi kallon abincin yake ganin wani wajen fari wani wajen ja wani wajen baki ga kamshi mara daɗi da abincin yake gashi ta dafe shi sai uban ruwa a ciki su ne ɗauka yaji baya sai bakinsa da ƙyar ya haɗe yana sa. idansa kallonsa take gabanta yana faduwa don dama ta san za a yi hakan wannan abinci ne ko magani ya faɗa yana ɗaukar ruwa yana sha don yadin da yake ciki ba na wasa ba ne kamar za ta kuka ta ce abincin ne mana ba kai ne ka ce na dafa maka ba girgiza kai ya ce kai to ɗauki ku je ku ci ya fada yana ka fita da idanuwa dole ta ja kula ɗin ta ɗauka ta kai bakin ta ba ta iya haɗewa ba ta miƙe a da ta je ta zubar tuwon ko bakin ta a dai ni na yi ƙoƙari na iya haɗewa haka ake abin sa garin ku ba ta ce komai ba sai kwatse fuska da ta yi ya kuma cewa sannan wannan uban abincin da kika dafa ina za a kai shi ko da abincin nan zai ciyu ya yi da wannan abincin haka mafi da ba zan dauki yin abincin yayi yawa a zubar ba gwara yayi kadan a sake da fara. ki kamanta za zaki dinga yin abinci kar a yi a ce yayi yawa sai dai a zubar ita da ta ce komai ba ta shiru ya kalle ta ce, ki dauke wannan abincin ba zan iya ki ba ki je ki haɗo min kastar ki kawo min da cewa ce tana kallon sa shi ma ita yake kallo ce shi ma baki ya haɗa ba daga mishi kai ta yi alamun ta ce in na haɗa guda biyu yake yi ya girgiza kai ya ce shi kawo min kofi kallon da take masa ya sake sashi ya ce shi ma baki iya ba kenan ko sun kuyar da kai ta ce eh jin ya yi shiru ya saka ta ce sai dai na kawo maka ti shi kaɗai kika iya ko shi ma na cikin plus wanda aka dafa wanda aka dafa da safiya ne wanda mai aikin ki ta dafa za ki kawo min ko na iya waye ya ce ina jiran ki yana fada ya shiga dake zuciyarsa cike da mamakin sangarta irin ta mafida a ce ti kawai ta iya haɗawa matsayinta na ya mace wannan ai ba gata ba ne cutar ta aka yi da ba a nuna mata ba bata jima ba ta kawo masa har da kek ɗin da aka kawo ta da shi haka ya sha gora don shi ba mutum ne mai sani siyo abinci daga waje ba sai da ya gama ya kalle ke ce mafida ta musa ya ci gaba da faɗin kina ji kamar yadda na faɗa miki bana daga cikin wanda suke da ra'ayin cin abinci mai aiki daga yau ki sani cewa za ki dinga yin abinci ina ce tun da baki iya ba akwai online classes da ake yi kullum na koyar da abinci ki shiga ki fara koya tun kafin lokaci ya kure miki ina son mace wacce ta iya dafa abinci ki mai da hankalinki ki koya ki kuma iya ki fahimce shi kai ka ɗaga mashi alamin in ya ce yauwa yanzu wancan abincin a san yadda za a yi da shekara ba ke kwana haka ya lalace a zubar kawai ki saka furi da safe sai ki dumama a bayar ta amsa da to ta tashi ya bi ta da kallo to masu sauraro A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah